ci gaba da shari'ar shugaban majalisar dattawa bukola saraki na jan hankalin 'yan siyasa musamman ma na jam'iyyun adawa a taron yaƙi da cin hanci da asusun kwarar adanawa ya gudanar a abuja masu jawabai kan kawo misali da wannan shari'ar inda da yawan su ke nuna rashin amincewa da yunkurin sauya dokar kotun ɗa'ar ma'aikata da ke sauraron shari'ar sun suna ganin ba sarakin ne kaɗai ke da irin wannan laifin ba ga abin da shugaban jam'iyyar labour abdulrazak salami ke cewa na ga wannan akan siyasa ne don in aka ce da an kama tinubu an yi masa hukunci aka ce an yi kuskure to kotu irin wannan inda har yace suka tabbatar cewa sun kuskure to su kuskuren nan ya tsaya kenan sai sun sake gyara kansu shi ma sakataren jam'iyyar ncp yunusa tanko na da ra'ayi mai kama da wannan in ka lura ai ba shi kadai bane a ciki ni abin ma nake ban mamaki wayan su gwamnonin da sa ya kamata dukkan su ne ma ya kamata a bincika ai ba amma ka san ne fagen siyasa ake dama an ce wannan tafiyan dama saboda wani kila ko ya riga ya saba ita jam'iyyar nasa ne ko kuma shugaban kasa shi sa ake bincikan sa ka gane to kuma wani za su ce hakan nan domin menene ai a lokacin ga bala tinubu su ma suna cewa shi ma kansa ai an same shi da irin wannan abu amma an sake shi uwar kungiyar kwadago ta ce tana goyon bayan zaman kotun ɗahar ma'aikatan kan saraki ga jami'in kungiyar comrade no toro kaman ka je prisonin najeriya ne sai ka samu barawon akuya an ɗore shi ba ma kai shi kotu ba ma balle kotu ta tabbatar ko yana da laifi ko baya da laifi amma sai ka samu manya-manyan shugabanninmu wanda aka tabbatar suna da laifi sai ka ga a ta juye-juye ba a so a faɗi gaskiyan al'amarin domin a hukunta su saboda haka mun fitar da takardar sanarwa muka yi tir muka yi watsi da kwastoriman da ake yi muke faɗin cewa a tabbatar da cewa an yi adalci duk wanda ya laifi doka ta hukunta shi. ayyukan kotun ɗayan ma'aikata a cewar jami'an kotun na gudana ba tare da ɗaukar hankalin jama'a ba wannan shari'a ta saraki da ke da manyan lauyoyi karkashin kano a gabi na tsayin dakan bayanan kariya hausawa kan ce shari'a saɓanin hankali nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a yi ƙarshen zamani na girma.